Ita dai Amnesty International na zargin rundunar sojan Najeriya da sake mai da tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai na sojan Najeriya da ke Maiduguri, Manjo General Ahmadu Muhammad bakin aiki. Bayan an masa ritayar dole a shekara ta 2014 cikin wata sanarwa da rundunar sojan ta aiko mana. ta ce an yi wa General Muhammad ritayar dole ne ba bisa ka'ida ko la'akari da dokokin soji ba. Abin kenan da yasa bayan ya gabatar da kokensa a hukumance ga majalisar soji aka duba a tsanake daga bisani kuma aka sake mai da shi bakin aiki kamar yadda kakakin rundunar sojan Najeriya kanar Sani Usman Kuka Sheka ke shaida min. An yi reinstating din shi amma yadda suka ɗauka ba wai haka ba ne farko sallame shi ai ba a bi ka'ida da yadda ya kamata ba ya kai koke kuma aka ka haka ne saboda akwai ka'ida ai sojan Najeriya ba abin da za mu boye kuma ba abin da muke ɓoyewa muna ma roƙon in dai suna da tabbaci hakika kan cewa ya aikata abin da suke zargin su su kawo mana su ga abin da za mu yi. Kwararre kan aikin soja kuma tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue kanar Aminu Isa Kwantagora ya ga min cewa Amnesty International ta yi gaggawan fidda sanarwa akan wannan al'amari. Da Allah da nabi wani laifi yayi in ka ce ya yi babban laifi dole ka kai shi kotu ko. kai mashi hukunci shari'an soja akwai adalci sosai ga mu da ke mun san akwai adalci ina jin yanzu ga mun ɗauki wani tabi'a mara adalci eh daga an ce sunan wani kaza an yi tuhuman shi da kaza sai a yada shi cikin duniya a ce ya yi laifi to kuma ni na ga abin da rauni kwarai da gaske kuma ya kamata a yi taka tsantsan. amma ga lauyan tsarin mulki kuma mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama barista yakubu salabawa na da wannan ra'ayi kuskuren da aka yi shine adalci yana da hanyoyi guda idan mutum ya aikata laifi da wanda ya aikata da wanda kuma ya zama shi ne ya samu damuwa a bisa da wannan laifi da kuma al'umma kanta dole a yi mata adalci ba za mu iya cewa ba su bi daidai ba yanzu saboda ba mu san me suka yi ba amma sun yi shi a cikin gida amnesty international tana da iko ta ga cewa najeriya ma ai abin da take yi ba gaske a ciki akwai wani kungiya kungiya ko wani abu da ake na rashin nuna adalci hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, nigeria.